a sheikh mansur isa yalwa Allah ya kama mai Allah ka buɗe sa. Allah ka sa abin da zai karantar da mu ya dace da abin da Allah ke so Allah ka ba shi ladan ka bamu mu ma ladan fadilatu sheikh falyatafaddal mashkuran wa ma'juran bi iznillah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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da godiya ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda za mu ƙare da godiya gare shi walahul hamdu fil ula wal akhira ya cancanci godiyarmu a ko'ina walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa ina tubdirun ya haɗa mu da ku a wannan wuri a wannan farfajiya ko fili mai albarka a halin yanzu da ya haɗa mu a wannan birni na Accra hedikwatar mulki na ƙasar Ghana a yau ranar takwas ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya dace da ashirin da uku haka ne ko ashirin da biyar ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku miladiya muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki da ya albarkaci wannan taro na alkhairi kuma ya sakanta da alkhairi ga dukkan waɗanda suka jibanci tara wannan taro da yin gudumawa akan tabbatuwarsa ko da iliminsu ko da shawararsu ko da dukiyarsu ko kuma da tunaninsu sannan uwa uba waɗanda suka samu damar halarta da malamai da sauran almajirai masu sauraro Allah Ubangiji ya albarkace mu gaba ɗaya irin waɗannan tarurruka na alkhairi tarurruka ne da al'umman musulmi suke bukatar su daga lokaci zuwa lokaci saboda shine taro da ake yin al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dama Allah madaukakin sarki ya ce babu alheri a cikin tarurruka sai tarurrukan da suka zama cikin guda uku la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alheri a cikin yawan tarurrukan mutane da ganawarsu sai dai a cikin taron da a cikinsa aka yi umarni da taimako da jin kai da sadaka ko taron da aka yi umarni da kyakkyawan aiki da gyaran hali da kuma daidaita al'amura na addini ko na rayuwa ko kuma taron da a cikinsa aka yi ƙoƙarin gyara zamantakewar mutane ko sulhunta tsakaninsu ko kuma kyautata ko ƙara yauƙaƙa danƙon zumunci a tsakaninsu wannan taro yana ɗaya daga cikin tarurruka mafi alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su nasihata za ta zama takaitacciya kuma kamar ƙarin fashin baƙi ne a kan ɓangare ɗaya cikin ɓangarori guda uku da abin da muka faɗa a cikin mu a sallar juma'a a yau wanda ya ƙunshi umarni guda uku daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka karatun nan yanzu zai zama kashin farko ne daga cikin waɗannan kashe-kashe na waɗannan umarni guda uku hadisi ne ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dhar al-Ghifari Jundur ibn Junada Allah ya ƙara yarda gare shi tare da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal Allah ya ƙara yarda gare su gaba ɗaya wanda al Tirmidhi da waɗansu cikin malaman hadisi suka rawaito shi da isnadi ko dai sahihi ko hasan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kuma kiyayi haɗuwa da Allah a duk inda kake kuma a kowane lokaci ka samu kanka da rai da hankali sannan kuma ka maye gurbin mummunan aiki da kyakkyawa domin kyakkyawa tana kore mummuna sannan ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau wannan hadisi ya kunshi abubuwa guda uku da malamai suka ce su ne haƙoƙin da ke kan kowane mutum a duniya haƙƙi na tsakanin bawa da ubangiji haƙƙi na tsakanin bawa da ƙashin kansa da kuma haƙƙi na tsakanin bawa da sauran mutane waɗannan ɓangarori guda uku su suka kewaye ɗan adam a rayuwarka ta duniya ko dai kana mu'amala ne da karan kanka ko kana mu'amala ne da ubangijinka da ya halicco ka kuma zai mai da kai ko kana mu'amala da 'yan uwanka mutane waɗanda aka halitto ku tare to ɓangare na farko shi za mu ɗauka a wannan karatu da yardar Allah shine haƙƙin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa musamman kuma haqqullahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi hakika Allah yana da haƙƙi akan mu wannan hadisi ya takaita wannan haƙƙi na Allah akan mu da cewa ittaqillaha haythu ma kunt to amma sauran nasoshi na Alƙur'ani mai girma da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙara nuna mana da tabbatar mana yadda Allah maɗaukakin sarki ke da haƙƙi akan bayi wanda ya wajaba akan bayi su isar da wannan haƙƙi ga Ubangiji ba tare da haɗa shi da kowa ba a cikin bayar da wannan haƙƙi idan su kuma suka yi haka shi kuma Allah ya yi alkawarin zai cika nasa haƙƙin wanda shi ne haƙƙinsu a kansa kamar yadda cikin falalarsa ya ɗora wa kansa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim riwayar mu'ad ibn jabal shi dai wanda ya rawaito wannan hadisin la ittaqillaha haythu ma kunt yace wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya goye shi ya masa lif akan jaki suna tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya mu'ad tadiri ma haqqullahi 'ala alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah Allah shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah mu'azu ya amsa da cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka fi sanin wannan tambaya mai amsarta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah ke da shi akan bayi shine su bauta masa ba tare da sun hada shi da kowa ba a cikin bauta wa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shai'a. haƙƙin da Allah bayinsa ke da shi a kansa wanda shi ya ɗora wa kansa ba tare da an sa shi ba domin shi ne wanda alladhi yujiru wala yujaru alai la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu to ya dora wa kansa cewa ba zai azaba wa duk wanda bai hada shi da kowa ba a cikin bauta wannan yana nuna mana cewa haƙƙin da Allah Maɗaukakin sarki yake da shi a kanmu, wanda shi ya zama wajibi mu fara mai da hankali a kansa sama da tunanin haƙƙin da muke da shi a kan Allah domin haƙƙin da muke da shi akan Allah yana biyo bayan haƙƙin da Allah ke da shi akan mu ne domin ya ce an ya'buduhu wa la yushriku bihi shai'a, fa bina'an ala zalika la yu'adhibu Allahu azza wa jalla man la yushriku bihi shai'a. idan mutum ya kiyaye haƙƙin Allah to nan ne Allah zai kiyaye shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ihfazillaha yahfazka kai ka kiyaye Allah don ka samu Allah ya kiyaye ka don haka Allah maɗaukakin sarki yana da haƙƙi a kanmu a kanmu bauta masa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana wannan bauta a matsayin haƙƙi ne da dole mu isar da shi saboda Allah ya cancanci hakan ya ayyuhan nas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 wannan shine ma'anan an ya'buduhu sana ƙarshe sai Allah ya cika da fala taj'alu lillahi andadan wannan ko shine ma'anan wala yushriku bihi shay'a don haka wajibi ne akan bayi su san wannan haƙƙin na Allah a kansu sannan su yi aiki da shi su izar Allah madaukakin sarki ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba ku bauta wa Allah kuma kar ku hada Allah da kowa a cikin bauta wannan haƙƙi na Allah shine mafi girman haƙƙi babu wani haƙƙi da ɗan adam zai bayar da ya shafi ubangiji da ya kai haƙƙin bautar Allah ba tare da shirka ba sannan babu wani haƙƙi da ɗan adam zai bayar wa wani da haƙƙi ya kai girman haƙƙin ubangiji a kanka duk yadda ka taimaka wajen kiyaye haƙƙoƙin waɗansu ko samarwa da waɗansu haƙƙinsu wajen fafutuka idan baka taimaki kanka wajen isar da haƙƙin Allah ba to ka zo a banza kuma za ka koma a banza kuma fafutukarka akan haƙƙi ta zama fafutuka ta banza wannan haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya dora mana shine haƙƙin tahqiqut tauhid tabbatar da tauhidi da tabbatar da kadaicin Allah da cancantar da cancar da cancantarsa akan bautar bayinsa ba tare da an hada cancantarsa da ta kowa ba Allah maɗaukakin sarki shi ya cancanci bayi su kaɗaita shi kan uluhiyarsa kamar yadda suka yarda da kaɗaitarsa kan tauhidul rububiyya kowa ya yi imani cewa babu wanda ya halicce shi kuma ya halicci abokan zamansa a nan duniya mutane da aljannu da dabbobi da sauran halittu sai Allah babu wanda yake da waɗannan halittu daga rayuwa ya kashe su kuma ya ga bayansu sai Allah babu wanda ke gudanar da al'amuran rayuwa ya bayar kuma ya hana ya yi yadda yake so ya juya al'amura yadda ya ga dama ya kawo dare ya kawo rana yana caccanza su duk tarihin zamani na rayuwar ɗan adam ba a taɓa samun tangarɗa a cikin tsarin Allah na yadda yake gudanar da rayuwa da abubuwan da suke rayuwa a cikin wannan duniya ba wannan shi yake tabbatar da rububiyar Ubangiji to tunda Allah shi kaɗai ke wannan haƙiƙa ubangiji shi kadai ne ya cancanci uluhiyya shi kadai ne ya cancanci bayi su bauta masa babu wanda yake taya ubangiji samar da dan adam babu wanda yake taya ubangiji samar da cimakar ɗan adam a ra'aita ma za an faka mundu khalaqa samawati wal ard zaka iya lissafin nawa ne Allah ya kashe budget din nawa Allah yake yi a kowace shekara tun duniya tana mutum biyu lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam da matarsa Hawwa suka rika ƙaruwa wa batha huma rijalan kathira wa nisaa har muka cika duniya yanzu muka kai biliyan goma da wani abu kana tsammani nawa Allah ya kashe na ciyarwa ba tare da ka taba ganin waɗansu mutane gari gaba ɗaya ko zamani gaba ɗaya sun faɗi sun mutu saboda yunwa ba ko saboda ƙishirwa ba abinda duk Allah yake saukarwa daidai da gurgudun bukatar mutane babu wanda yake taya Allah a cikin wannan a ilahun ma Allah dan adam ya tashi ya samu rana tun kafin ya zo haka take kuma ita din ce ka taba samun labari a cikin tarihi wannan ranar ta taɓa samun tangarɗa? daga baya Allah ya aiko mala'iku aka yi gyara aka yi mata kwaskwarima ita ɗin dai ce haka wata haka taurari ma ta rafi halkin rahmani min tafawut wannan ubangijin shi kaɗai ya cancanci bawa ya bauta masa don haka wannan haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki akan bayi haƙƙi ne na wajibi na tilas bayi su yi masa ba don zaɓinsu ba sai don saboda sun yi shi akan tilas matsayin saukar da haƙƙi domin inda bawa zai yi wa kansa lissafi ko Allah bai ci ya bauta masa ba ya san ya cancanci ya bauta wa Allah saboda babu abin da bawa ya ba da Ubangiji kafin Ubangiji ya samar da abubuwan da bawa ke bukata mun shigo duniyan nan mun samu sai da Allah ya gama ta kaf babu abin da ɗan adam zai bukata a cikin duniya wanda sai da ɗan adam ɗin ya zo kafin Allah ya samar da shi Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa tun kafin ya halicci ɗan adam a cikin ƙasan kuma waja'ala fiha rawasiya min fauƙiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam kafin ya halicci ɗan adam da ɗan adam ya shigo ba sai da ya zo ne kafin Allah maɗaukakin sarki ya fara kawo abincinsa ba a'a a cikin duniyar abincinsa yake famshin fi manakibiha wa kulu min rizqi ku yawo a cikin sasannin ƙasa sannan ku ci daga arzikin Allah kowane bawan Allah da aka haife shi tun kafin ya zo duniya ya fara jin numfashi da wata biyar Allah zai aiko mala'ika ya rubuta budget ɗin abin da Allah ya tanadar masa na abinci da abin sha da kuɗin da zai kashe da gidan da zai zauna da abin hawan da zai hau da suturar da zai sa da duk abin da ɗan adam yake bukata Allah ya tanadar tun kafin ɗan adam ɗin ya shigo duniya wannan ya nuna ubangiji ya cancanci bawa ya bauta masa ko da Allah bai ce a bauta masa ba ballantana kuma Allah ya yi wa bawa ni'ima ta bashi hankali kuma yasa ya iya magana ya bambanta shi da sauran dabbobi sauran dabbobi suna bauta wa Allah ba tare da Allah ya ce su bauta masa ba saboda Allah bai aiko musu manzanni ba Allah bai sa sun zama mukallafun ba amma dukkansu yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard walillahi yasjudu man fi samawati wa man fil ard suna sujada ga Allah suna bin Allah sai dan adam inda aka aiko masa manzanni sai dan adam inda Allah ya umarce shi ya hana shi sai dan azam inda Allah ya bashi hankali ya hana sauran sai ɗan adam inda Allah ya bashi dama ya rinka cin abinci da hannu yana kaiwa bakinsa sai dan adam din da Allah ya masa halittar da ta fi ta kowa laqad al insana fi ahsani taqwim dukkan halittun Allah da kake gani ba wanda Allah ya halicce shi a tsekyam yana kallon gabansa sai dan adam dukkan sauran halittun Allah in ka gani zaka kansu ya duka ƙasa ne dan adam ne kadai aka tsaye da shi a tsaye yana kallon gabansa domin Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi akan sauran halittu to kuma Allah ya ɗauki nauyin turo manzanni ba tare da ya ce ɗan adam ɗin ya biya kuɗin hidimarsu da bukatunsu ba kuma ɗan adam za a koyar waɗannan duka misalai ne da suke nuna mana cancantar Allah akan bauta duk wanda bai bauta wa Allah ba yayi asarar rayuwarsa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi dunya wal akhirah mutumin da ya asarar kansa yayi asarar rayuwarsa bai yi amfani da damar da Allah ya bashi ba Shi ne ɗan adam inda ya kafurce wa Allah ko wanda bai gano cewa Allah ya cancanta ya bauta masa kuma ya masa bauta shi kadai ba tare da abokin tarayya ba dukkan waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa ne ba tare da bawan ya sani ba Allah maɗaukakin sarki bayan duk abin da ya sa mala'iku suka yi masa kuma ya sa mala'iku suka rinka yi masa hidima tun yana cikin cikin mahaifiyarsa Allah yana bunƙasa halittarsa yana ƙara girma ba tare da shi ya san yana girma ba dukkan mu a cikin nan mun girma mun kai haka ba haka muke ba amma ba wanda ya taba ganin rana ko yini ko awa da yasa yake ƙaruwa da kaɗan da kaɗan ya rika ƙaruwa da ba haka kake ba ba wanda zai iya tuna ranar da ya fara miƙewa tsaye ya fara tafiya ba wanda zai iya tuna ranar da ya fara rarrafe ko ya fara iya zama kawai kaga kanka ne a haka Allah ya aiko mala'iku masu bauta masa ba sa girman kai innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun su kuma suka zo suna maka hidima lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah suna aiki da rana suna aiki da dare suna kiyaye ka suna tsare ka kana rayuwarka yadda ka ga dama duk wannan Allah ya maka ne saboda ka isar da haƙƙinsa ka bauta masa ba tare da ka haɗa shi da kowa ba kuma ka tsaya ka miƙe akan ƙafa biyu dukkan dabbobi da kake gani ba wanda yake tsayawa akan ƙafa biyu yadda ka tsaya baka jinjiri in kana tafiya komi tsayinka baka tuntsurawa a ƙasa in kana tafiya komin gajartarka haka Allah maɗaukakin sarki yasa mala'iku za su rike ka yasa mala'iku suna kare ka idan kana bacci mala'iku su zo su tsare kar kwari su rinka shiga hancinka kar kuda su zo su shiga bakinka idan ka bude ba wanda ya taba tashi yana bacci sai farka ya ji kwari ko bera ko gafiya sun zo sun fara cin namansa amma yana mutuwa idan aka kwashe waɗannan mala'iku sai kaga sun zo sun ci namansa sai kaga duk ƙwari da gara da tsutsa sun shiga jikinsa amma Allah ya sa mala'iku suna kare maka kana ganin ƙwaro, amma zai zo ya bi ta jikinka ya wuce ko ya bi ta jikinka ya hau amma ya sauka ba zai maka komi ba ba zai ci naman ka ba saboda Allah ya sa mala'iku masu bauta masa suna yi maka hidima me zai sa kai baraka sauke haƙƙin Allah akan ka ba sannan kuma ranar da za a haife ka Allah maɗaukakin sarki Tummas sabila ya sara, ya sawwaka hanyar da za ka fito kowane ɗan adam in yayi tunanin ta inda ya fito zai gane cewa inda ba don baiwar Allah a kanka ba inda ba don cikan ni'imar Allah da falararsa a kanka ba ba za ka iya fitowa ta wannan kofar ba amma Allah ya sa ya sawwaka wannan hanya sai ka fito kuma hanyar ta koma yadda take wani ma ya fito daga baya wannan duka ni'imar Allah ne ga bayi sannan kuma tun kafin a halicce ka ka fito duniya Allah ya sanya abincinka a hantsar mahaifiyarka har famfo guda biyu baka bukatar in ka fito ka ci tuwo ka ci shinkafa ka sha miya ka sha kunu duk waɗannan baka bukata da kake bukatar sai Allah ya sa a hantsar matar da ta haife ka kuma aka sanya mata ƙaunarka ka sama da yadda take ƙaunar kanta saboda Allah ya mata wannan ne don gatar ka don ta kula da kai don lokacin ba za ka iya komi wa kanka ba wannan duka Allah ne maka wannan baiwa duk yana daga cikin tauhidin rububiyya kowa ya yi imani da wannan ba sai an ci gaba da bada misali ba to amma wanda ya maka wannan shi kadai shi kadai ya cancanta ka bauta masa kar ka hada shi da kowa a cikin bauta ya ƴan uwana bautar Allah madaukakin sarki wajibi ne duk wanda bai sauke wannan haƙi ba to Allah ya yi alkawarin cewa wannan mutum saboda bai da amfani bai san amfanin kansa ba to idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi yu'adhibuhu Allahu al al'akbar Allah zai wulakanta shi sama da yanda ya wulakanta kowane wulakantacce waɗannan da a nan duniya kake ganin su masu maka hidima da dabbobin da aka halicce su don su maka hidima ka kashe ka ci su kuma suna bautar Allah wallahi a ranar kiyama sai mutum ya nemi a mai da shi irin su wa ƙulul kafiru ya ne kuntu turaba sai mutum Allah ya sa mala'ikun nan da anan duniya suke masa hidima sai Allah ya ce da su khuduhu ku cafke shi fagulluhu ku yi masa kukumi thumma aljahima salluhu sannan ku wurga shi ku jefa shi ku zura shi a cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku sannan ku daure shi ku zura shi a cikin wata sarka wanda tsayin wannan sarka shine zira'i saba'in za a yi wa mutum dauri daurin da baka taba gani an yi wa goro irinsa ba daurin da yafi karfin irin wanda ake yi wa tomtom shine irin daurin da Allah ya ce wala wasa wasaqahu ahad ba wanda ya taɓa yin ɗauri irin ɗaurin da Allah zai ba wanda zai iya ɗauri wa ɗan adam irin ɗaurin da Allah zai yi haka Allah zai sa ayi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce walahu azabun muqim za a yi azaba ne azaba miya wanda ba ta yankewa walahu azabun muhim azaba ta wulaƙanci da tozartawa a nan ne idan ɗan adam ya san wani abu wai sunansa haƙƙi ba haƙƙin Allah ba to a ranar kiyama Allah zai ce ina masu kurari da masu hankoron haƙoƙi na ɗan adam idan an idan akwai wanda ya isa ya zo ya kwaci wannan a hannuna bayan na kama shi an fara masa wulaƙanci da tozartawa a ji ko akwai wanda zai iya kwata masa haƙƙi ko akwai wanda zai hankoro domin fafutukar neman haƙƙin ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ce idan Allah ya kama mutum malahum malahu min waliyin wala nasir baya da wanda zai zama yana tare da shi ya nuna masa ƙauna a ranar sannan baya tare da wanda zai nuna masa taimako da nuna masa agaji da neman tallafi Allah maɗaukakin sarki duk wanda bai sauke haƙƙinsa ba ba abin da ya cancanta sai dai a zura shi a cikin wuta sannan a manta da shi a ciki manan tsawon kama a yau yawmihim haɗa Allah zai ce a yau mun manta da su kamar yadda suka manta da haɗuwar da mu da haɗuwa da mu a yau don haka kar mu manta da Allah kar mu manta da haƙƙinsa sai ya sa Allah maɗaukakin sarki ya tuna da mu ma'anar ƙawar Allah kenan an yi ta'a fala a yi masa ɗa'a kar a saba masa wa yudkara fala yunsa a tuna da shi kar a manta da shi sannan kuma wa yushkara fala yukfar a gode masa ta hanyar yin bauta a fili i'malu ala da shukran kar a yi masa butulci wannan shine haƙƙin Allah akan bayi ya ƴan uwana duk wanda ya sauke wannan haƙƙi shi kuma ga sakamakonsa mafi girman wannan haƙƙi shine tsare tauhidi himayatu tauhid wa tahqiqu qawli la ilaha illallah da tsantsar la ilaha illallah khalisan min qalbik ka faɗe shi tare da ikhlasin haka a cikin zuciyarka aikinka kuma ya nuna da gaske kake yi ka nuna cewa Allah kadai zaka bautawa ba za ka haɗa shi da kowa ba ko a wajen bauta na gaba ba za ka yi sujada ko ruku'u ga wani ba wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada haka kuma a cikin ibada ta lafazi ba za ka yi addu'a da sunan kowa ba sai da sunan Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sannan kuma a cikin ibada ta zuciya ba za ka ƙuduri akan kowa ba cewa shi ne zai iya akanka kanka sai Allah kadai fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin fala takhshawun nasa wa khshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila baka tsarkake ubangiji a cikin zuciya da tabbatar da ikhlasin dogaro da shi da rashin tsoron kowa sai shi da neman abin da ke wurinsa da kwaɗayin abin da ya tanadar da tsoron azabarsa wannan shine ibada ta zuci ibada ta harshe ita ce ambatansa a koyaushe da addu'a da kiransa a koyaushe shi kadai ba tare da hadawa da wani ba aiki na gaba shine yin amfani da dukkan gaɓoɓi da sakkare su gaban ubangiji maɗaukakin sarki kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sannan ubangiji maɗaukakin sarki idan ka cika wannan shi kuma ya yi alkawarin da wannan haƙƙi nasa da kan isar ya yi alkawarin ba zai maka azaba ba kamar yadda ya faɗa a cikin wannan hadisi wa haƙƙul ibadi ala Allah Allah ba mallayu la yushriku bihi shai'a Allah ya yi alkawari ba zai yi azaba wa wanda bai haɗa shi da kowa ba a cikin bauta hadisi ya tabbata daga juhaifa abu juhaifa sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai daɗi hadisi mai albishir ɗaya daga cikin hadisai da suka fi sa mumini jin tsammani a wurin Allah da sa tsammani samun rahamar Allah in dai mutum ya kiyaye tauhidi ya kiyaye wannan haƙƙin Allah komin laifin da yake aikatawa wallahi sai Allah ya bashi aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu juhaifa yake cewa wata rana a kafin wannan hadisin abu zar shi nake so in kawo shi ma yana cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu zar ya ce na zo wurinsa sai na samu yana bacci sai na koma da na sake dawowa sai na samu ya farka ina zama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya abazar ina maka albishir da cewa ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalika illa dakhala aljanna babu wani bawa da zai faɗi lailaha illallah kuma ya rayu akan lailaha illallah ya tsaya akan gaskiyar lailaha illallah cikin ma'anarta da kuma aikinta kuma ya mutu a haka tabbas sai ya shiga aljanna abu zar ya ce ya rasulallah ka ce tabbas sai ya shiga aljanna wa in zana wa in sarak ko da wannan mutum ya yi zina kuma ya yi sata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa in zana wa in sara ko da ya yi zina ya yi sata abu zar ya ce ya rasulallah wa in zana wa in sara ko da ya yi zina ya yi sata ya ce ko da ya yi zina ya yi sata abu zar ya faɗa baki na uku wa in zana wa in sarat saboda ko hukunci zai canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in saraka ala ragami anfi abidar ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna ya ce ko kai abuzar kaso ko kaki wannan hadisi bayan wannan riwayar akwai riwayar da abuzar ya ce annabi ma sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ji mamakin haka da jibrilu ya gaya masa yace na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin farin wata da daddare shi kadai ba kowa yace sai na rika labewa ina so in gan shi ko zan ga wata fa'ida amma ina jin tsoron kar baya so kowa ya zo wurin sa ne yace sai na rika labewa a inuwa shi kuma yana cikin haske can sai ya ganni sai yace kai waye anan yace Abu ne yace zo nan kasan annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun dama sai karantarwa to shi ya gaya masa daga cikin abubuwan da ya sanar da shi sai gaya masa wannan hadisi a'a sai yana sai suna suna tafiya yana karantar da shi sai ce jira ni anan sai ya shiga wani wuri ya ce ya jima na jima ina jiransa can sai na ji shi yana dawowa amma sai na je yana magana ban san da wa yake magana ba ya zo sai na ji shi yana cewa wa in zana wa in sarar wa in zana wa in sarar har sau uku ya ce sai na ce ya rasulallah ya na jika kana magana kai kadai da wa kake magana ya ce jibrilu ne alaihi salam ya zo ya ce da ni ka yi albishir wa al'umarka ka ce da su in ji ubangijinka duk wanda ya mutu baya shirka da Allah sai ya shiga aljanna ya ce ni kuma sai na ce to ko da ya yi zina ya yi sata sai jibrilu ya ce ko ya yi zina ya yi sata ya sake cewa jibrilu ko da ya yi zina ya yi sata jibrilu ya ce ko da ya yi zina ya yi sata ya sake maimaita na uku wa in zana wa in tsarar ya ce da ya zo sai jibrilu ya ce kai wa in zana wa in saraka wa in sharibal khamr ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata ko ya sha giya sai ya shiga aljanna wannan hadisi a cikin bukhari da muslim yake wannan ya nuna mana haƙƙin da Allah ya ce haƙƙinsa ne haƙƙin bayi ne a kansa da gaske ne cewa duk wanda ya mutu da tauhidi baya shirka wallahi sai ya shiga aljanna kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sara kai dai ƙarin bayanin da muke yi shine kowa zai shiga aljanna in yana da tauhidi sai dai yan aljanna kala kala ne akwai yan aljanna yan grade 1 akwai yan aljanna yan grade 2 akwai yan aljanna yan grade 3 akwai yan aljanna da ba za su shiga ba sai sun je remedial wanda duk yayin da ya shiga remedial a wuta a lahira ba a remedial sai dai a wuta idan mutum ya aikata saƙo, to yana karkashin mashi'ar Allah akwai wanda zai yi zina yi sata Allah ce na yafe maka je ka shiga aljanna saboda ƙarfin tauhidin akwai wanda in Allah bai ga dama ba saboda ya ce wa ya mafi ruma duna zalika liman ya yasha karka ji daɗin wannan hadisi bayan an samu tauhidi to a samu kyakkyawan aiki domin karka je ka aikata kai kuma baka shiga cikin liman yasha ba wallahi zaka sha babbaka a cikin wuta wannan ba zai hana ka kuma daga baya ka shiga aljanna ba sai zama hadisin ya tabbata akan ka cewa zaka shiga aljanna wannan shiga aljannan ko dai ya zama a yau ko kuma ya zama sai daga baya Allah ubangiji ya sa muna cikin yan yau amin sannan abu na kusa da ƙarshe shine wannan haƙƙi na Allah akan mu wannan haƙƙi na Allah akan mu baya hana mu sauran haƙoƙi na tsakaninmu haƙƙin Allah ba shine kaɗai haƙƙi akan ka ba kai kanka kana da haƙƙi akan karanka sannan kuma sauran mutane ma suna da haƙƙi a kanka ka kiyaye kowane haƙƙi hadisin abu juhaifa da ɗazu zan kawo shi ma yana cikin sayul bukhari shi ne wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa salman alfarisi wato zama na ‘yan uwantaka da shi da abu zar algifari marwaicin wannan hadisi da muka faɗa abu darda abu darda ba abu zar ba sai annabi sallallahu alaihi sallama da ya haɗa su wata rana salman sai kai ziyara gidan ɗan uwansa abu darda da ya zo suka haɗu da ya zo gidansa sai samu lokacin baya ya samu matarsa ta tajaran majaran ba kwalliya ba kitso ba gyaran kai ba sa kaya mai kyau ba ta shirya komai a jikinta ba tana zaune furufuru, ya ce da ita ya na ganke haka ta ce saboda mijina abu darda baya komi ba wanda bautar Allah baya bukatar komi a tare da ni don haka wa zan yi salman ya jira sai da dare ya yi suka zo za su kwanta da shi da ɗan uwansa abu darda suna zuwa sai abu darda ya tashi zai fara sallah ya ce kai ko ba ka kwanta ba za ka yi sallah ba an jima can tsakar dare ya sake tashi ya ce ko ma ka kwanta ba za ka yi sallah ba sai ƙarshen dare tukunna sai ce masa yanzu tashi mu yi sallah suka yi sallah tare kafin wannan da rana da abu darda ya dawo ya sa aka yi abinci ya ce zo ka ci abinci ni ina azumi ya ce wallahi ba zan ci ba sai tare da kai ya karya azumin suka ci tare da safe abu darda yana ganin salman babban malami ne sun taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka kuma yana ganin salman na kusa da manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam ba zai shiryar da shi ga wani abu wanda shi da bai sani ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya yake so ya bai da shi baya to sai ya je wurin tambaya ga manzan allah sallallahu alaihi sallama ya ce kaji kaji kaji abinda muka yi da salman ina azumi ya ce in karya zan yi sallah ya hana ni ya sa na yi kaɗan ya ce da ni inna li rabbika alaika haqqan haƙiƙa ubangiji yana da haƙƙi a kanka wa li nafsika alaika haqqan kuma kai ma ranka yana da haƙƙi a kanka wa li ahlika alaika haqqan kuma iyalinka tana da haƙƙi a kanka fa'a'ti kulli zai haqqin haqqa doka kowa ka ba shi haƙƙinsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce da shi sadaka salman abinda salman ya ga maka gaskiya ne dalilin ka wannan hadisi anan ne ka sani ya ɗan’uwana, uwana haƙƙin Allah maɗaukakin sarki kanka ba baya ture maka sauke haƙƙin sauran mutane da haƙƙin kanka haƙƙin sauran mutane a kanka, sai Allah ya tambaye ka a kai. bayan ya tambaye ka haƙƙinsa haƙƙin karan kanka kan kanka kar garin ba da haƙƙin Allah ka zarce ka wuce gona da iri ka yi guluwi ba a yin guluwi a cikin komi Allah maɗaukakin sarki ya hana guluwi la ta fi dinikum annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce halakal mutanatti'un Allah ya ce waɗanda suke da tsanantawa da wuce gona da iri sun halaka zaka ka ba wa kanka haƙƙi kar ka wuce abin da ranka zai iya a'a Allah baya kora wa bawa sai abin da zai iya Allah ubangiji ya ba mu damar fahimtar addini da yin aiki da shi kuma ba mu damar gane menene haƙƙinsa kuma ba mu ƙarfi da ƙarfin imanin da za mu iya aiki mu isar da haƙƙin Allah Allah kuma ya samu cikin waɗanda za su ci moriyar haƙƙin bayi akan Allah shine mu samu aljanna da rahamarsa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana Amin. sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar ya sauri jazakallahu khair barakallahu fikum الله الله أكبر الله to bari kan yanne ya rufo ya dinga minti wai ta ci daina ta yi kwai kaɗan dana wani sannaya manci sanni bo ba kai na kan nafa abishi bo ba kan na bori bi ne ka kai na